Wato jama'a barka mu da zuwa a kan Lifeway Media Ministry saboda mu ji maganar Allah. Ni da ka kawo muku wannan wazi sunana Bashiru na samu. Wato jama'a yau kuma za mu ji maganan Allah daga Matthew chapter 4 verse 14. A wurin ne za mu gan a lokacin da yesu kristo ya gama azumi da bayan ya yi azumi sai ya fara aikin allah amma kafin mu ji magana ya kamata mu yi addu'a tukuna saboda haka ana maka roko ni na ma'ala roko ni ya taimake mu ya cire mu da zunubi ya yafe muna da zunubi muna ina kuma ma'ala roko ni ya ji muna taushe shi ne kaman yadda muka ji wa taushe su haka ne allah ya ji muna taushe na wannan roko da sunan yesu kristo ne amen wato jama'a kamar yadda na fara yau za mu ji magana daga matthew chapter 4 verse 14 Wurin ni magana mu yau ne shi ku tu, ku yi tuba, ku yi tuba ko dai ku tuba. A wurin mun kaman kafin Yesu kusa ya fara aikin Allah ko dai da aikinsa ya koyi azini kwana da yawa. Da bayan shi ne ya fara aikinsa. To shi ne yana kira mutanen duniya kaman kowa yi tuba. da zunubi ko ya zo wurin Allah ko ya zo wurin si saboda ya yafa maka zunubi to Allah na kira mu ne saboda mu yi tuba dama mun yi maganan Allah kamar yadda Allah ke kira mutane mutum da Allah ya fara Allah ya halitta duniya mutum na farko ne Allah ya kira shi a wannan lokacin da ya yi zunubi muka duba wurin lokaci ne wannan lokacin da Allah ya fara halitta sama da duniya ya kuwa gyara wani wuri ya gyara wani mutum ya halitta wani mutum ya sa wannan gwanan saboda mutum ya kiyaye ta yi mata ta shi ne wannan mutum Allah ya ba shi mata a wannan lokaci Allah ya ce ma mutum nan kaman ya kiyaye da gwanan ya kuma noma da gwanan. to wani lokaci Kamar inda mutum da Allah su suke, sai Sitana ya gani kamar mutum da tsakanin Allah akwai wani, wani daɗi a cikin Shi ne ya juya kansa maciji ya zo matan mutum na ya ce masa kamar ji Allah ya ce kar ku ci kowane abin da kai cikin gonan. Shi ne matan mutum ya ce masa sitani kamar to mun yi mu ci kowane itacen da kowane 'ya'yan da yake wannan gwana amma akwai wata. da ke tsakanin gwanon Allah ya ce kar mu ci ko dai mu taba shi in dai mun ci ko mun taba shi za mu mutu sini sitani ya ce ma matan kaman ba da ku mutu ba amma Allah ya sani in ka taba shi ko ka ci da idon ka da ya bure da ka zama kaman Allah sini da matan ya gen kaman sini matan ya gen kaman ka ci in sun ci wannan yayan itacen nan idonin da bure sai da ta ci da ta cin nan da kuwa ke ma mijinta sai kuma ya ci da bayan allah ya zuwa sai suka gudu suka boye ne allah ya cire mutum ya ce na kuke ne mutum ya ce ma allah kamar mun ji kana zuwa sai mun boye ta gani a lokaci kafin allah ya kira mutum mutum ya yi wani abun da bai da kyau mutum ya yi zunubi da allah mutum ya yi wani jankunni da allah saboda haka allah ya cira si saboda aka Allah ya cira su ni da kai kuma muna mun zama kamar mutum kakanmu ni da kai kuma haka ne muke muna jan kunni ba mu ji maganar Allah kullum muna ji mutane na magana Allah amma ba mu bi kullum muna ji muna karanta littafi amma ba mu aiki da abubuwan da muke jin na Duka mutane muna da jan kunni dukan mutane muna da zunubi so dukan muni yesu kristo ke cire mu nan kamar mu zo mu zo saboda ya yafe muna zunubi mu zo saboda cire mu da wahala mu zo saboda ya yafe mu da zunubi mu zo saboda ba mu zaman lafiya mu zo saboda ya sa muna albarka da zaman mu da mu da abin da muke duka zai sa muna albarka da su saboda kan Allah na cire mu Allah na kuma Allah kuma na cire mu saboda mu ji maganan si saboda mu bi abinda maganan yake nan kafin kawai zo wurin Allah ya kamata ka sani dai kana da zunubi Allah na cire mu saboda zunubi wanda kace baka da zunubi si dai Allah bai cire ka ba ya ce na kawo ni saboda waɗanda suke da zunubi in tamke shi in yafe muna su in baka na zunubi to Allah bai cire ka ba in dai ka san kaman kai wanda ka ji na kana da zunubi allah na ciran ka ne ka zo wurinsa in ka zo dai za maka zai yafa maka zunubi in ka zo zai allah zai gyara maka bukata in ka zo allah zai sa maka albarka da abin da kake yin duka a wannan duniya wanda ke ji na kar ka jira allah na cira mu har yau ma yana cira mu har yanzu yana cira mu in ka ji na ka zo wurin allah ka zo wurin su ka ce masa kai dan adam ne kana da zunubi kakanmu ne yana ya yi zunubi da Allah saboda cikin zunubi duka mun an ka mu cikin zunubi ne imaninmu suka haifai mu saboda haka duka mun muna da zunubi ba mu yi suka aljanna da zunubi magana Allah ya gwada muna wannan aljanna ba wani zunubin da ke ciki ba wani wahala da ke cikin aljanna ba wani kuka da ke wurin nan ba wani ciwon da ke wurin nan. Saboda haka kafin ka shiga Aljanna ya fi dai Allah ya cire maka da irin warangan da abubuwan duka. Allah dai ya yafa maka zunubi tukuna, dai wance ka da jinin Yesu Kristo tukuna, dai sa maka albarka da zaman ka tukuna. Allah dai gyara ka saboda sannan ka suka Aljanna. Kana so ka zama wurin Allah, kana so ka suka Aljanna, kana so ka zo wurin Yesu Kristo dai sai dai ka yi tuba da zunubinka si saboda shi ne yana kira mu saboda shi haka ne kana ji na saboda haka allah ya ake ne in zo gaya maka kamar ke dan zunubi ne ke kakanka ne a damu kakanmu ne yana ya yi zunubi da allah kai da ke ji na kakanmu ya yi zunubi da allah ka yi tuba da zunubi ka roko ma gafira ka ce ma allah ya fe maka don Allah don annabi Allah dai ya fa maka dai ka yi addu'a da farin ciki dai ka yi roko shi da farin ciki za ka samu garfura ne a wurin zunubi na wanda ke jina yawani naka wata cila ba ka samu wannan anya kuma yawan da ka samu nan ka yi tuba da zunubi yawan da ka samu wannan anya ka yi tuba da zunubi sai Allah ya taimake ka sai Allah ya jara maka bukata sai Allah ya sa maka albarka sai bai Allah ya gyara maka abin da kake duka ya taimake ka da su wanda ka yi jina kar ka jira kuma ka yi addu'a yanzu gano ka yi addu'a tare da ni ya ce ni wani na san kamar ina da zunubi saboda na ni ka zo cikin duniya saboda zunubi ne an ka kashe ka saboda zunubi ne ka tashi saboda ka taimake mu Wannan lokaci na kira ka, ka shiga na, ka shiga rayuwana. Wance ni da jininka saboda ni kuma in zama naka. Na wannan roko ne da sunan Yesu Kiristi ne. Amen. Wato jaman ka wannan addu'a da farin ciki. Ka yi ana addu'a sosai Allah ya yafa maka zunubi. Kana in baka da zunubi kai ba saboda kai ne Yesu ya zo. Waɗanda suke da zunubi in sun yi tuba da zunubansa duka za a yafa musu ne ka yi yafa ma yesu kristo yanzu yesu so ya ji daɗi malakai duka suka yi daɗi ne amma ba haka ne da ka bari su ba da bayan ka zo wurin yesu kristo yesu kristo zai kuma sa maka wani mark ne sai ka suka wani cecin da ya kusa da kai sai kai da su ku yi allah tare da su kai da su ku yi ku ci ku yi kowane tambaya ne kake da shi na wannan roko kuma da sunan yesu su wata mutum na zo wurinka kuma roko ka ne kana da wani abu da aka tambaye ni kana da wani abu ne da mu yi fira da shi dan baka namba ne saboda mu yi fira da wannan namba ne sunana na samu 0249 2515 94 2515 94 wajen jama'a assalamu alaikum